Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya mayar da hankali ne akan yadda wasu makiyaya Fulani suke zargin 'yan bijilante da kashe su a jihar Taraba. A ranar Asabar ne wasu rukunin Fulani suka taru a tashar motar Jalingo daga garin Baruwa, inda suka ce sun gudo ne za su bar jihar zuwa wasu jihohin saboda ana kashe su, ana kona masu matsugunai, ana kuma kwace masu shanunsu. domin sanin me ke faruwa kuma su waye waɗannan 'yan bijilantan wakilinmu a jihar taraba ya yi mana bayanin abin da ya gano sunana magaji sahun kuyi eh, reporter ne na jaridar daily trust a jalingo taraba state to wannan magana magana ce mai sarkakiya ni dai a sai na a magana jarida a nan taraba na san cewa akwai bijilanti wanda yake na anguwanni da gari gari saboda matsalan tsaro sannan kuma akwai marshal wanda ita gwamnatin jihar taraba ta kafa ina ganin su suna da motoci suna da makami a hannunsu mm. to amma a ce ga wanda ya je ke kashe mutane eh, fulani yi kwashe kayan su gaskiya wannan bani da wani masani akan wannan ko ko ban da wani shaida akan cewa wasu waye suke wannan aikin ni ma yadda kuji labarin ni ma na ji labarin cewa a karamar hukuman gashaka ne waɗansu je sun farma filani makiyaya an kashe waɗansu an tafi da dabbobin su amma ina son gaya maki ban da shaidan gaskiya magana cewa ga waye suke da wannan suke wannan mm. farmakin nan a daddare aka ce ake yin sa so ba zan iya cewa su waye suke wannan abu ma gaskiya Mm. To ba ku yi magana da su fulanin ba sun gaya muku ko su waye ɗin? Mun hira da fulani a tashar motan jalin gwanan wanda suka gudo daga wancan wurin gaya muke ba ruwa kenan. Mm. Sun ce waɗansu mutane ɗauke da bindigogi ne. To kaga su ba su gane cewa bajilanti ne ko ba ma za su ce bajilanti amma a maganar gaskiya ba za a ce ga wanda suka yi wannan aikin ba amma tabbas aukuwan cewa an farma fulani a yankin gashaka an yi wannan. Mm. kuma na tambayi eh, kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar taraba mai suna dsp usman abdullahi mm. akan wannan zargi din ya ce su a rundunar su ba su da wannan labarin cewa an farma filani an kore su an kashe su amma kuma ga filanin ni na gansu mun gansu mun je mun dauki hotunan su ma nan ko mun hirda su cewa an mun gansu a tashar mota na jalingon nan mm. mun samu mun samu sun fi dari wani gansu da amma yawanci mata ne da yara mazan da ke cikin su ba su da yawa mun hirda su suka ce an kai masu ko wanda ce ya rasa mutane biyar a rigarsa mm. yawa kuma sun yi waɗansu ma sun yi noma amma ba su iya cire kayan noman su ba sun gudu su ba wurin na'am Eh. To mai mu na nan Abuja ya yi hira da wasu da suka zo maraba daga can taraba sun sauka a tashar maraba yanya. Eh, su ma suna nan da yawa aka ce sun yi hira da su banda Abuja da ina da ina kuma kuka san suke zuwa. A dama a wannan muka da su a nan Jalingo sun ce za su tafi jihar Niger, mm. wasu za su tafi jihar Kwara, wasu za su tafi Abuja. dama daga can suka zo yankin tarba kin san yankin tarba nan akwai daji akwai ciyawa akwai ruwa mm. wanda ya sa filanin suke zuwa akai akai don samun makiyaya to amma ana samun matsaloli kamar na yawan sace mutane da kuma faɗa da manoma wannan akwai su da wakilin mu kenan magaji isa hunkuyi daga jihar taraba an ce waka bakin mai ita ya fi daɗi ga fulanin da abin da suke cewa ni sunana usman dan usman eh Eh, daga taraba city zuwa dalilin abun da ya faru da mu mu dai ba mu san hawa ba mu san sauka ba kana ji ko kawai allah da iko nai allah ya kaddari wannan abu ya zo a kanmu ba mu san laihinmu ba aka ce muna mu bar ƙasa mu bar ƙasa da laifin menene ba mu san laihinmu ba kawai a'a muna ganin abun kamar zai zo muna wasa kawai kawai sai aka dira muna kawai zo kawai gida abin mu da ana kashewa bayan ana kashewa a ɗauke muna dukiyoyi har shanu har kaji ƙananan yara a kashe manya abi a kashe ba mu san laihinmu ba shi menene laifinmu in laihi ne a kamo muna wanda ya yi laihin a nuna muna a cikin ruganmu ga wanda ya laifi mu kuma muna gadara da mu 'yan najeriya na kuma muna da 'yanci najeriya kuma an yi mun yi kuri'a a kan shugaban ƙasa saboda mi mu kare incin mu, kuma incin mu yau ga shi ana gallaza muna a cikin ƙasa yan uwan mu wasu sun tafi kamaru wasu sun tafi chadi na ce ni ba zan zo ba zan koma gidan ubana in duk abun da za a yi min amin gani nan yau gidan ubana saboda ne sanna na san ni dan Najeriya ne Najeriya aka yi han abun da aka yi mini na dauka duk abun da za a yi mini Najeriya nan Najeriya an ci zarafi na na tafi kasashen waje shi an ka ci min zarahi laifin su zan gani ba na zuwa kasashen waje gani nan yau gidan babana mun yi kuri'a an take mu an mare mu mun daure kan mu da rikici saboda mi buri mu ya kai buhari haye buhari ya haye don ya kare mu na yancin mu yau yancin mu ga mu mun zama kaman kaji a najeriya inna lillahi wa inna alaihi raji'una inna lillahi wa inna alaihi raji'una ba shanu ba awaki ga mu yanzu yanzu ana koran mu kaman kaji eh saboda Allah jama'a Najeriya ne ko menene muke na eh sunana ahmadu na fito daga ƙasar taraba ina so in faɗo wajen kwara abinda ya faru saboda mutanenmu suna an yi mitin ana haɗa 'yan banga suna kashe al'umma annabi don saboda mu ba mu san abinda an makasudin haka ba mu dai muna anan ana ce muna gaskiya kowa ya gudu kowa ya gudu muna a ƙasan nan kusa ga jalingo amma ainihi jalingo muna wajen garbabe a sacin barmani muna can cikin dajin barmani ana cewa al'umma su fito ana kashe mutane mu sai mun ka fito mu ko kuɗin mota sai da an kai muna tarbace mun ka fito an kokone gidaje gaba ɗaya dukka gidajen mu an kokone su saboda ko kajin mu duk saura suna can mun ka baro ba a sanar da mu ba sai da baya an ka kama sanar da mu tsakani da Allah ba mu da labari labari a wallahi ni kan tsakani da Allah ban cewa ga iya gidajen da an ka kone adadi amma na san akalla na san gida 43 dukiyoyi ana ta tattarawa ana kwakwashewa ana wucewa da su eh duk su yan bangan suna tattarewa kuma in sun ga masu mashin mai kyau sai su dauka wanda sun kaga bai da kyau sai su sa wuta su kone eh sa muna so Allah ubangiji ya lahamu da wanga al'amari Wasu daga cikin waɗannan makiyaya Fulani da yawansu da suka bar jihar Taraban sun shiga jihar Nasarawa inda suka yada zango a tashar motar mararraba da ke kusa da babban birnin tarayya Abuja. Abokin aikinmu ya yi tattaki inda ya je ya same su kuma ya jiyo mana abin da ya sa suka bar jihar ta Taraba suka shigo jihar Nasarawa. Sunana Musa Luka ɗan jarida tare da Eto, eh na haɗu da Fulani wanda suka gudu daga Taraba State wanda sauransu daga Bali ne saura daga Gashaka da kuma wasu local government da suna wajen. Mm. So sun gudu ne daga can saboda fada da ake yi a wajen bisa ga abin da suka fada da na hira da su hmm. sun ce ana bin su ne gida-gida kuma ana kashe su so sai eh, suka ce da cewa amma ba duka fulani ne da suke wajen suna ke bi ba akwai specific eh, fulani da ana bi saboda ah, ana kashe su wanda ce da su wai bokolo wato su sulubawa kenan so bokolo ne ne kadai ana bi ana kashe banda akwai oda fulani da har yanzu suna wajen kuma su ba ba su so bisa ga da muka yi da su sun ce su ba su san dalilin da abin da ya faru haka ba su dai kawai abin da sun sani kawai suna zaune su haka ana bin su gida-gida ana kashe mm. kuma suka ce su waye suke kashe su so bisa ga hira da muni da su sun ce eh, yan vigilante ne suke bin su gida-gida suna kashe su to amma su sun ga yan vigilante din da an ce kowace anguwa suna da vigilante sun ga ko su waye to shine wannan shine daya daga cikin abin da muka duba so shi ya sa ma da muka yi magana da su muka kara kuma kokori mu isa zuwa ga asalin vigilante na na, Taraba State. Mm. Mun yi kokarin magana da su su kuma ba samu mun haɗu da su ba ba su samu sun responding ba amma bisa ga bayani da muka yi hira da magana da muka yi da police a can sun nuna cewa ba wai vigilante ne suke wannan nasu ba suka aikata wannan ba daidai kawai eh, akwai waɗanda suna tada hankali daga kasashen cameroon da suna shigowa 'yan tada da suna shigo daga cameroon su ne suke aikata wannan aika-aika hmm. mun magana da shi chairman na Mieti Allah na Taraba State wanda shi ya hada mu da vice chairman na shi so vice chairman na eh, na Mieti Allah muka magana da shi shine sai yana ce mana da ya nuna mana da cewa asali ba wai eh, yan vigilante na state bane hmm. amma kuma vigilante na community ne wanda suka kira saboda yawan eh, garkuwa da mutane da ake yi a ta wancan area kuma suka ce sun zargi wayannan fulani bokolo hmm. da su ne suna aikata wannan abun so sai community din ta hada vigilante suka yi launching attack don eh, har su rubuta musu wasiku sannan kuma ba su ji ba sai suka launching attack suna bi su gida-gida suna kashe su hmm. suka gudu daga abokin aikinmu kenan musa luka Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet da Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust. da twittercom trust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Za kuma ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da Badegi Radio kan mita 91.1 a Mina jihar Neja, da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. So barkanmu mu da dawowa. Masu sauraronmu muna da tattaunawa ne akan yadda wasu makiyaya Fulani suke zargin 'yan bijilante da kashe su a jihar Taraba. Shi mai hukumar tsaro ke yi game da al'amarin? Domin amsa wannan tambayar mun tattauna da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar sunana sp usman abdullahi jada jami'in da jama'a na rundunar yan sanda jihar taraba da ke cikin birnin jalingo To, eh, in kika ce vigilante kamar akwai wani gungun vigilante wadda suka ƙetaro wa kansu wannan aikin na musamman suke kashe mutane ko suke kore mutane. In wannan ne, a ita rundunar 'yan sanda jiya tarabar samu a wani tsaye rahoto na wasu 'yan banga da suke kashe fulani ba sai dai akwai abun da ke fara kwanaki ma kamar da na faɗa yar uwar turanci mm. cewa akwai rigingimu da muka samu kwanaki ma wadda wasu mutane suka ɗauki mudiga suke aikata wannan aiki amma rundunar yasa jiya tara bata bar wannan ba kuma mm. aikinta ne ta kare dayuka da dukiyoyin jama'a wadda kuma shi muke yi zuwa yanzu a ya bayani ta da take tambaya na ba mu samu dai tsayayyen rahoto guda cewa ga wa'annan guguwa da aka san su tsayayyu ne yan banga ne kuma ga aiki da suke ba domin shi rundunar ita rundunar yan tara taraba karkashin kula kwamishina ta do wadda yanzu ya tafi samu karin girma na AIG ya tafi wato CP Shuka Bibula sannan aka samu shigowar sabon kwamishin yan sanda mai suna CP Suleiman Yusuf wadda shi ke kula da duk harkokin eh, tsaro a taraba a kan wannan ita runesa jihar ta yi kasa a gwiwa ba ta nan tana haikata aiki domin ta tsare ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a wadda kuma ba za ta zauna ta hana ɗaya tana ga ana kashe mutane ba gaira ba dalili ba. to amma akwai eh, su yan sandan ko kuma wayansu jami'an tsaron dai sun sami fulanin sun tambaye su kaka me yasa suke barin taraba din. eh wannan ba wadda muka samu gashi nan muka sami ya zo gurin mu tsaye cewa shi fa an kore shi ko an kashe madan wayar tafiya ba shi kuma taraba tana da wani abu guda a yanzu da muke ciki dama lokaci ne na na mai cewa canje canje yanayin zama na fulani mm. fulani kan kaurace kaurace domin neman inda ruwa yake ya za mu samu ciyawa za su kiwo ba bisa tsangwama ba ita taraba dama tana da wannan al'amari da ya shafi rigingimu tsakanin makiya da manoma so galibi za ki samu wannan lokacin mafi yawa su fulani sukan canja yanayi suka canja gurare amma a yanzu haka kwanaki can na faɗa yan eh, wakili dalilin kwanan magaji hunfi cewa lalle mun samu rahotonin irin wa'annan abubuwa bangaren bali gasol da sar amma an ɗauki mataki na tsaro wadda kuma an shawo kan wannan mm. so zuwa yanzu haka ba wani dai abu da ke fara ko faɗa irin na kabilanci ko na addini ko makiya na manoma mm. a yanzu a jiya taraba za ce shi kai ga wannan abun To yanzu za mu iya cewa su dai kawai fulanin sun kaga kenan suka ci ga wayanda ba a kashe su suka ci ana kashe su suna bari. Waka baki mai tafi daɗi wata kin kika same su ka tamma za su iya gaya miki. Ko ta je na kusa faɗa gaske, wannan kuma kin ga ba zan iya faɗa ba. Sun faɗa mana abin da tambayar da muka musu din kenan suka faɗa su sa muka kira ku muke son mu ji daga bakin ku kuma me. Shine ni ma na ƙara miki bayani kan tambayar da kika yi cewa ba mu da wannan faɗe-faɗe ko rigingimun da ake tara ba yanzu. SP Usman Abdullahi Jada kenan jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Taraba. Mu yi ƙoƙarin jin ta bakin 'yan bijilante a kan wannan zargi da makiyaya Fulani na jihar Taraba suka yi a kansu, amma haƙarmu bata cimma ruwa ba. To ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin, sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da yardar Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Magaji Isa Hunkuyi a Taraba da Musa Luka a nan Abuja sai editan shirin Sani Ibrahim Faki da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin ni Bilkisu Ahmed nake cewa muta lafiya.